This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. ku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci da fatan kun wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Alhamis biyu ga watan Janairun 2025. kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga zahara da kanin labaran. Wani direba ya afka da a akorikura cikin dandazon jama'ar da ke bikin shigowar sabuwar shekara a garin New Orleans inda ya kashe mutane goma sha biyar tare da jikkata wasu fiye da talatin da biyar. mahukunta a yankin puntland mai cin gashin kanta da ke somalia sun ce wasu 'yan kasashen waje takwas ne aka kashe sakamakon wani hari da mayakan islama suka kai Hare-haren da Isra'ila ta kai a arewaci da tsakiyar Gaza sun kashe Falasɗinawa akalla goma sha bakwai. To kanin labaran kenan. Bayan gano bayanan mutumin da ya kashe mutane goma sha biyar a New Orleans. hukumomin birnin sun ɗau matakan daɗa inganta tsaro. Gwamnan jihar Louisiana, Jeff Landry, ya faɗa wa manema labarai cewa zai bai wa rundunar 'yan sandan tsaron ƙasa ta musamman national guard company mai yawan 'yan sanda ɗari umarnin inganta tsaro a wurin wasan ƙwallon zarin ruga na kwaleji na suga ball da za a fara a filin wasan New Orleans Superdome. Sannan za a ji abin da wasu 'yan Nijar ke cewa a game da sanarwar shugaban kasar Cote d'Ivoire na ficewar dakarun Faransa daga kasar. Duk wanda ya sayar da abin da alaka tsakanin Abidjan da Paris ba zai yarda da wannan magana ba. Sai dai mun gani abin da ni nake zargi shine wata strategy ta wata dabara ce ga Faransa. A yau ma kamar yadda muka saba a duk rana irin ta yau Alhamis. Alheri Grace Abdu na nan tafa da wani sabon shirin domin iyali. Amma duk wannan sai bayan Zahara ta fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan safiya. Wani direba ya afka da motar a kurukura cikin dandazon jama'ar da ke bikin shigowar sabuwar shekara a garin New Orleans sannan kuma ya buɗe wuta inda ya kashe mutane goma sha biyar tare da jikkata wasu fiye da talatin da biyar. Hukumar FBI mai yaƙi da manyan laifuka a Amurka ta ce tana gudanar da bincike kan harin da ta kira a matsayin harin ta'addanci kuma ta yi imanin cewa direban ba shi kaɗai ya yi aika-aikar ba. Alitia Duncan mataimakiyar wakili ta musamman mai kula da ofishin FBI a New Orleans a wani taron manema labarai ta ce ofishin yana binciken ɗaruruwan mutanen da ake zargi. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya bayar da rahoton sanarwar hukumar leƙen asirin 'yan sandan jihar Louisiana cewar masu bincike sun gano na'urori masu fashewa da yawa a cikin French Quarters. Sanarwar ta ce daga cikin na'urorin har da wasu bamabamai guda biyu da aka ɓoye a cikin na'urorin sanyi, kuma an yi su ne yadda za a iya tayar da su daga nesa. mahukunta a yankin puntland mai cin gashin kanta da ke somaliya sun ce wasu 'yan kasashen waje takwas ne aka kashe sakamakon wani hari da mayakan islama suka kai wa jami'an tsaro da sanyin safiyar ranar talata jami'an tsaro da jami'an sansani sun bayar da rahoton cewa mazauna yankin sun ce harin ya faru ne bayan da wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani yanki na ƙauyen darjale da ke tsaunukan gabas mai nisa da puntland A cikin wata sanarwar sauti da aka wallafa a kafar Telegram Brigadier Janar Mahmud Muhammad Ahmad mai magana da yawon hukumar tsaro ta Puntland ya tabbatar da harin Ahmad ya ce kungiyar 'yan ta'adda ta dish ce ta kaiwa jami'an yaƙi da ta'addanci na Puntland a yankin Dirjale harin. Hare-haren da Isra'ila ta kai a arewaci da tsakiyar Gaza sun kashe Falasɗinawa akalla goma sha bakwai a jiya Laraba. kamar yadda jami'an falasdinawa da kafafen yada labarai na cikin gida suka sanar daya daga cikin hare-haren ya afka wani gida a yankin jabaliya da ke arewacin gaza yayin da ɗaya kuma ya afka sansanin 'yan gudun hijira na bridge da ke tsakiyar zirin gaza rundunar sojin isra'ila bata ce uffan ba game da har-haren amma ajiya laraba ta shaida al'umma da su fice daga yankin bridge inda ta ce daga can ne mayakan hamas suke harba mata rokoki kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa ba a zahara za ta karanto mana sauran labaran amma kafin nan Za mu fara daga nan Amurka, inda mutane goma sha biyar suka mutu sannan wasu da dama suka ji rauni yayin da matukin wata motar a kori kura ya kutsa cikin jama'a da gangan yayin da suke murnar shiga sabuwar shekara a shahararren titin Bourbon a New Orleans. Ga Ibrahim Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Federal morning Day Mahukuntan tarayya sun ayyana al'amarin da ya faru cikin sa'o'in farko na sabuwar shekara a New Orleans da aikin ta'addanci. The FBI has the suspect Hukumar FBI ta bayyana wanda ake zargi a matsayin wani mutum Amurka mai suna Shamsuddin Jabbar mai shekaru 42 sannan tsohon soja daga jihar Texas. ya makala tutar kungiyar isis a jikin motar a turar da ya yi hayarta wadda ya ratsa da ita wurin masu tafiya a kafa sannan ya afka cikin jama'a daga nan sai mutumin ya buɗe wa 'yan sanda wuta da bindiga kane ya jikata jami'ai biyu kafin a harbe shi har lahira hukumomi sun ce an gano bama-bamai biyu a unguwar french kwata da ke cikin birnin sannan an gano wasu abubuwa da ake kyautata zaton na fashewa ne a cikin akori Jabbar is not believed to have acted alone, according to Hukumar FBI ta ce ana kyautata zaton cewa ba Jabbar kaɗai ne ya kitsa kai wannan harin ba, don haka hukumomi sun ce suna neman sauran abokan tafiyarsa. Latoya Cantrell is the mayor. Latoya Cantrell ita ce magajiyar garin New Orleans. And we will do everything that it takes Latoya to render real justice. Za mu yi duk mai yiwuwa don ganin mun yi hukunci cikin adalci. Gwamnan jihar Louisiana Jeff Landry ya faɗa wa manema labarai cewa zai bai wa rundunar 'yan sandan tsaron ƙasa ta musamman national guard company mai yawan 'yan sanda 100 umarnin inganta tsaro a wurin wasan kwallon zarin ruga na kwaleji na suga ball da za a fara a filin wasan new orleans superdome wanda da za a yi a ranar farko ta sabuwar shekara amma aka dage a gaida ibrahim garba da ya karanto mana fassarar rahoton steve herman yanzu ga zahra da kashin labaran duniya na biyu akalla mutane goma ne ciki har da kananan yara biyu suka mutu yayin da wasu hudu kuma suka samu raunuka a wani harbi da aka yi ajiya laraba bayan wani fada a mashaya da ke a yammacin birnin montenegrin a cewar jami'ai sannan kuma wanda ake zargi da yin harbin ya arce ministar harkokin cikin gida danilo sarnobic a wani taron manema labarai ta ce 'yan sanda sun bayyana wanda ya harbin a matsayin ako martinovic mai shekaru 45 ya kashe mamallakin mashayar da ke birnin santinije da 'ya'yansa da kuma 'yan uwansa saranovic ta ce a halin yanzu mun mayar da hankali wajen kama shi 'yan sanda sun aike da dakaru na musamman domin nemo maharin a santinije mai tazarar kilomita 30 daga arewa maso yammacin podgorica babban birnin kasar a halin da ake ciki kuma a jiya ne tsohon ministan tsaron isra'ila yub galand ya yi marabus daga majalisar kasar galand wanda a lokuta da dama yake adawa da prime ministan isra'ila benjamin netanyahu a cikin wani jawabi da ya ajiya galand ya ce an kore shi ne saboda kin yarda da ya yi kan bukatar kawo ƙarshen daftarin baiwa orthodox wuraren soji masu tsatsauran ra'ayi galand ya ce Gwamnatin Isra'ila a ƙarƙashin jagorancin Prime Minister da Ministan Tsaro da aka ƙaddamar da shirin ɗaukar ma'aikata wanda ya sabawa bukatun dakarun tsaro na IDF da ma'aikatan tsaron ƙasar. Ƙudurin yana nufin keɓe wasu wuraren aikin soji ga yawancin matasa mabiya ɗariƙar aƙidar Yahudawa ya ce ba zan amince da hakan ba. Zahra Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To yanzu kuma za mu taɓo batun diflomasiyyar ƙasashen renon Faransa da uwar goyonsu a ƙasar Cote d'Ivoire wacce ta bayyana shirin ficewar dakarun Faransa daga ƙasar kafin ƙarshen watan nan na Janairun 2025. matakin da ke zuwa a wani lokacin da shugaban senegal basiru ya faye ya ba da sanarwar rufe sansanonin sojin kasashen waje a hukumance sai dai wasu 'yan nijar na kallon abin tamkar wani tsari ne da ke ɓoye da wata manufa kamar yadda za ku ji ƙarin bayani cikin rahoton da wakilin muryar amurka suleiman barma ya aiko mana. Da yake jawabin barka da sabuwar shekara wa al'ummar kasar ta kafafen labarai a jiya talata, shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ya sanar da shirin ficewar sojojin Faransa. Matakin da ya ce an ɗauke shi ne a ƙarƙashin wani tsarin tuntuɓa da fahimtar juna a tsakanin gwamnatocin ƙasashen biyu. A ra'ayin wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdulrazak Hima, wannan ba zai rasa nasaba da kammalar ayyukan horon da ya kamata dakarun na faransa su baiwa takwarorinsu na cote d'ivoire daidai da ajandar ainihi rishin zuwa ma a ɗauki horo a ƙasashen turai ko ƙasar faransa da da sojojin mu za su karatu ta su ɗauki abin kaga yanzu babu shi ko ko a ce su su zakan su ba mu horo ko su ga yadda ake yaƙi su gura mana to ga salon yaƙin da ake na zamani kaga duk wannan idan ana cewa suna janyewa ah, ba za a yi faɗa mai ido ba bangaren kuma cote d'ivoire ta watakila su sun samu abin su ne tana cote d'ivoire yanzu ta kai matakin da za a ta ita ta mallaki kanta na ta san ga yadda kamata yaƙi ko ko a zamana ba tare da wata sojoji ba na ƙasar waje kuma abin ya kare sun sojojin faransa kimanin shida ne ke girke a cote d'ivoire inda suka shafa goman shekaru a sansanin port kuma a cewar shugaba watara za su fice daga kasar cikin tsari da darasta juna a watan nan na janairun 2025 yayin da tuni aka yanke shawarar damka komai na wannan sansani a hannun sojan cote d'ivoire sai dai umaru ibrahim jamilu na cewa akwai wata manufar boye bayan wannan al'amari kowa ya sai yadda faransa ta yi uwa ta yi makarbiya ta ka alasa wata bisa iko kuma har ya kai yau iya tashi bai da gida da ya wuce faransa fari kawai cikin ƙasa abishan take ba san taba yarda a ce mini ya haito rana ɗaya ya ce su tai su koma duk wanda ya sayar da abin da alaka tsakanin abishan da fari ba zai yarda da wannan magana ba sai dai mun gani abin da ni nake zargi shine wata strategy ta wata dabara ce ga faransa faransa wacce aka kori askarawanta daga mali burkina faso da niger kafin daga bisani chadi ta bisahu na fuskantar koma bayan hulɗar diplomasiya da ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka domin kwatsam shi ma shugaba basiru jomai na senegal a jawabin barka da shekarar 2025 ya sanar da daukan matakin rufe dukkan sansanonin sojan kasashen waje a kasar matakin da ko shakka babu ke shafar faransa sabon shugaban kasa jomai eh, fai da shi da prime minister shi usman sanko tun cikin kamfai sun nuna tun kafin a ta zaɓi ma sun nuna ba su da buƙatar sojojin faransa a kasar su wannan ina iya yarda ta muna sa ran hakan zai zama alheri kuma Allah ya sa alheri ne wanda za ya tabbatar. yanzu dai masu bin diddigin al'amuran tsaro da siyasar ƙasa da ƙasa sun zuba ido domin ganin yadda za ta kaya a bisa la'akari da wasu bayanan da ke cewa faransa ba ta fice kwata-kwata ba hasali ma ta fara shirin bullo da sabon salon ajiye dakarunta a wasu ƙasashe sama da goma na nahiyar afirka cikin wani yanayin da ba kowa ke iya fahimtar abin da ke faruwa ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. a gaida sule barma da wannan rahoto To kada dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro kai tsaye daga birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Bayan nan kuma ana iya sauraron mu a adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye shiryen mu na baya. yanzu ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. ni kai ciki sojoji sun kawo bisa eh, kan karaga sun hiddo domin abar dama da mun san da shi ba yanzu kuma saura mun san da shi kuma harkokin hanzar babu canji tsaro a harkar tsaro ka ji nan garin an ce an kama ma'ikwanta ka ga mai gari an ce an yanka shi ka ji an ce an tahi da 'yan gari gaba daya an tahi da dabbobinsu an hana su eh, kin kiwo an hana su noma to ina rayuwa take abinda da muke hata ga gwamnati a ci gaba da ɗaukan matakai domin kawo muna sauki cikin abun da shafi harkan abubuwa na bukatun rayuwa. Masu saurara Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da ku a yau Alhamis ta farko a shekara ta 2025 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kowane ɗan adam yakan shiga sabuwar shekara da kyakkyawar fata da kuma burin samun rayuwa mai inganci yayin da yakan ƙudurta cimma wani buri na rayuwa. A ɓangaren shugabanci kuma al'umma kan bayyana fatar ganin shugabanni sun kula da matsaloli da suka addabe su. Kamar yadda muka saba kowane farkon shekara, shirin domin iyali ya nemi jin yadda aka shekara da kuma inda al'umma ke bukata hukumomi su mai da hankali a kai domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Bari mu faro takon daga jamhuriyar Nijar inda banda tsadar rayuwa al'umma ke neman ganin gwamnatin sojan ƙasar ta ƙara ɗaukar ƙwararren matakai domin shawo kan matsalar tsaro. Sunana Lauli Tsalha ina birnin Niamey da zama. To eh, sai mu ce alhamdulillah tunda shi ka san eh, lamari duka na Ubangiji gode ma Allah ya kamata a yi. a matsayin mu na masu iyali daidai gwargwado lalle an yi ta gamuwa da abubuwa kala-kala na ta da rayuwa duk da yake abu ne wanda ya zama turon dare gama magari. in ka ɗauki ba ma nan yankin nijar ba kamar ƙasashe duka mahi yawa ana cikin wannan halin fanoni misali na harkar makarantu harkoki na yau da gobe dole magidanci kullum su ne gaban shi babu babban nauyi da yi kamar muhalli Eh, tsadar rayuwa tsakanin yadda 'yan kasuwa ke ba da farashin da suka ga dama kuma ba irin yadda wani bi suke tsaido magana da gwamnati ba tun da kaga wani bi gwamnati ya ɗauki mataki cewa abu kaza misali mu ɗauki shinkafa akwai lokacin da aka ce shinkafa mai adadi kaza mai lamba kaza za a saida ta kaza amma in ka zo wajen sayan baka samu ta haka nan to sai ka rasa wani bi dan kasuwa sai ya ga magana shi daban kuma shi gwamnati ma sai ya magana shi daban to kai talaka da kai ne ke da bukata kai ne ke ci to babu yadda za ka duk yadda abun ya zo maka sai kai hakuri ka amshe shi haka nan. ni dai suna na hajiya hafsu ni ta jihar defa ce rayuwa kai alhamdulillah za a ca tun da dai kowa da ya san abin da nijar muke ciki cikin wannan shekarar ta wuce non solma muna cikin hatsarin 'yan boko haram bale da ni ta difaci kenan muna cikin wannan hatsarin in ce ma zan mana yanzu kasa gaba daya kuma bayan wannan akwai lokacin damana ba ta yi ba kenan shiga waccan damanar da aka yi ambaliya ta ruwa abinci ruwa duya ta yi da shi ma wani yana cikin yana shirke kai dai al'amarin bai yi daɗi ba to abu na al'amari na ubangiji sai godiya to kenan bisa wannan godiyar muke zaune har bisa ubangiji allah kamu karshen waga shekara sunana madan jeff baraka 2024 sai mu ce alhamdulillah da mu da iyalanmu kan mazan kan matan kan yaran kan gaba ɗaya ma duka ma dai ƙasa gabaki ɗaya alhamdulillah wannan shekara da dai ta kare sai kaɗai mu ce alhamdulillahi wani a koma wani tashin tashi na ba za a yi ba mai kowa ya ji a jikin shi wannan shekara kai alhamdulillahi to kuma allah ya tabbata mana da alheri kamar simi simi ne ne za a iya cewa aka yi fama da su wanda na matsaloli ne wanda za a iya cewa sai dai hamdala babu abin da ya kai tsadar rayuwa tsadar rayuwa ka gani sai a ce sai hamdala akwai tsaro a harkar tsaro ka nan garin an ce an kama ma'ikwanta ka ga mai gari an ce an yanka shi kaji an ce an tahi da 'yan gari gaba daya an tahi da dabbobinsu an hana su eh, kin kiwo an hana su noma to ina rayuwa take na bukatun na musamman waɗanda na mata ne da yara waɗanda abubuwa nake ganin ya kamata lalle a ce an yi su domin inganta rayuwar mata da yara a bana mace ita ce gida mace ita ce kamar yadda ake faɗi eduke uniform sai eduke in nation to haka ne yau in an mace tana cikin jin daɗi to kowa na cikin jin daɗi tunda yau mace a gida in babu yau in dan ta bai da lahiya ita ce bata lahiya mishin ta bai da lahiya ita ce bata lahiya wani ke da kwai ba duka haka ne kenan yanzu menene mata ya kamata a san da mu a dama da mu a ɗauka duk wani abu da za a yi a san da mace tana nan kuma in babu mace abin nan bai yiwa aka ce diriyar shak grand tom ya indam wato duk yadda namiji ya kai ya kawo akwai wata mace da ke dafa masa baya ba dafa mishi mm. duk babu ne tun da hannu biyu ne ke cuɗin juna yau duk namiji irin ƙabar da zai irin wanda zai abin da zai yau in babu mace bai iya dan saboda haka kenan ya kamata mu mata a san matsayin mu a cikin ƙasar nan in a yawa ne in aka duba ka'ida an duba miki da suna kidaya ta gwada mun yi maza yawa to kenan ya kamata wannan mu da muka hiya wannan a ba mu wurin mu yanda ya kamata mu ne ke tarbiyyar da yara mu ne ke tahiya wahalar yara duk wani talauci akan mace yake tunda ce akai talauci ma da mun huska shi ta mace ce to ka gani kenan a yi abin da mata za su ji daɗi don rayuwa ta yi daɗi a duka ƙasa. suna na mana ibrahim eh magidanci ko mai yi cikin birnin yamai to gaskiya shekara ga ta 2024 an ji jiki kwarai don gaskiya ga lokacin da kuma bai taɓa lokacin ikon siyasa an ji jiki sojoji sun kawo bisa eh, kan karaga sun yi domin abar dama da mun san da shi ba yanzu kuma saura mun san da shi kuma harkokin hanzari babu canji har yanzu babu canji gaskiya dan gaskiya kan kasuwa da masu aiki hannu mai yiwuwa kowa kuka na shi kai yanzu abin da an ka ce na ma ka faɗa gaskiya shekarar bana ka abin da ce na an ka faɗa. kamar misali simi simi ne ne za a iya cewa sun dan yi wuya to abin da sun kai suna da dama dama tun dai nan da mai yiwuwa abin da muka rayuwa da shi eh, abin da an ka saba da yana daga shinkafa masara gero su da yana aka yi mai yawa ma abin da ka bata min da ni gaskiya abinci na muku noma cikin nijar ma bai mu. abincin da muka noma ma bai isa mu tun da karamin misali ga eh, gero muna noma ga wake muna noma ga masara mahi yawa ma mu kankan ba su isa mu yanzu in kaka ta kama na sai da a hatsi dala tamanin dala ɗari gabarar ce na ta hatsi ta kawo wajen shekara hamsin kenan gaskiya abun da shekara ba ran jiki kenan bana ya kamata gaskiya gwamnati ya mai da hankali ga hakan harkar likita ya rage harkar isans ya hau bai jima ba ya rage isans ya rage ga gazuwal abu dama dai akwai wasu sauki gaskiya gwamnati ya kokari wannan wuri amma talaka da gaskiya da talaka ga so an ka bashi tsaro abinci ya sauki abin da sauran ya bada maka ne shi abin da sauran ya bada maka ne shi abin da ya eh, eh, rage shi na bada maka ne shi abinci ya sauki amma abinci na bai da sauki gaskiya babu sassauci to menene fatanka kamar menene kake jira menene ka fi son gwamnati ta mai da hankali a kansa a shekarar ta 2025 to ni dai ga noli sai abin da kamata gwamnati mai da hankali ga gari shi ta fannin abinci ta mijinci maka eh, na farko dai tsaron kasa an ka samu kwanci hankali cikin kasa birni da ƙauye ko na lahiya limi na biyu a mai da hankali ga aikin kuma rani don gaskiya Nijar muna da kuma da ƙasa muna da girma kuma tana da albarka. An gwamnati ta mai da hankali ga aikin noman rani to insha Allah abinci ba dai mu mu taimu sai ba sai na ɗauki da mu a kowane wuri a sai suwa matasa samu musu aiki gaskiya. Ni na ga ko gidan kasu ma da aka liƙe mutum har aka liƙe mutum gidan kasu yayi shekara ɗaya shekara biyu shekara uku inda a ce gandari na ka bude na noman rani a kawai su yi aiki idan ka can aiki ya za a saka na kasance kanka wala gobe ba hukuma. To da fatar hukumomi sun saurari bayanan talakawan da kunnuwan basira za su kuma yi duk mai yiwuwa domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Za mu ci gaba da bibiyar waɗannan matsaloli da suka sha wa al'umma kai a shirye-shiryenmu shirye na gaba. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau. Sai mako mai zuwa mu nufi ƙasar Kamaru. Muna godiya ta musamman ga wakilin musulmin muni barma da ya bada gudunmuwa a yaye kallabin shirin na wannan shekarar. a madadin malam sule da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu sai kuma fiona nan da ta daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri da kuma fatar shekarar nan ta 2025 za ta kasance shekara mai tarin albarka a gare mu duka da alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayu a gaida alheri grace abdu Sasha Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na murya Amurka domin samun biyan bukata. za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. Sashen Hausa Amurka. kafin mu yi sallama da ku ga zahar ta sake dawowa da labarai amma wannan karin a takaice. wani direba ya afka da motar a kurukura cikin dandazon jama'ar da ke bikin shigowar sabuwar shekara a garin new orleans sannan kuma ya buɗe wuta inda ya kashe mutane goma sha biyar tare da jikkata wasu fiye da talatin da biyar Hukumar FBI mai yaƙi da manyan laifuka a Amurka ta ce tana gudanar da bincike kan harin da ta kira a matsayin harin ta'addanci kuma ta yi imanin cewa direban ba shi kaɗai ya yi aika-aikar ba. Mahukunta a yankin Puntland mai cin gashin kanta da ke Somalia sun ce wasu 'yan kasashen waje takwas ne aka kashe sakamakon wani hari da mayakan Islama suka kai wa jami'an tsaro da sanyin safiyar ranar Talata. Jami'an tsaro da jami'an sansani sun bayar da rahoton cewa mazauna yankin sun ce harin ya faru ne bayan da wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani yanki na ƙauyen Darjale da ke tsaunukan gabas mai nisa da Puntland. Hare-haren da Isra'ila ta kai a arewaci da tsakiyar Gaza sun kashe Falasɗinawa akalla goma sha bakwai a jiya Laraba, kamar yadda jami'an Falasɗinawa da kafafen yaɗa labarai na cikin gida suka sanar. Ɗaya daga cikin hare-haren ya afka wani gida a yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza, yayin da ɗaya kuma ya afka sansanin 'yan gudun hijira na Bridge da ke tsakiyar zirin Gaza. akalla mutane goma ne ciki har da kananan yara biyu suka mutu yayin da wasu hudu kuma suka samu raunuka a wani harbi da aka yi ajiya laraba bayan wani fada a mashaya da ke a yammacin birnin montenegrin a cewar jami'ai sannan kuma wanda ake zargi da yin harbin ya arce 'yan sanda sun bayyana wanda ya harbin a matsayin ako martinovic mai shekaru 45 ya kashe mamallakin mashayar da ke birnin santinije da 'ya'yansa da kuma 'yan uwansa masu sauraro iya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na safe yau alhamis biyu ga watan janairun 2025 zuwa an jima da karfe 4 a nigeria Nijar, Kamaru da Chadi. Idan mai duka ya amince za a ji abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage wacce ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mayinan dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma mu na wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azu nake cewa kowane lafiya. Ma'asala.